وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar talata wacce ta yi daidai da ranar 24 ga watan safar hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 20 ga watan tara 2022 miladiya yau karatu mu bangaren at-tauhid ne wanda muna karatu cikin littafin kitabut tauhid haqqullahi هو حق الله على العبيد واللفر الشيخ المجدد محمد muhammad ibn الوهاب wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasi na saba'in da ɗaya a cikin wannan littafi darasin mu na ƙarshe idan ba a manta ba mun shiga babi na hamsin da bakwai babu ma ja a fillawi haka ne babi na abin da ya zo na dalilai da hujjoji da yake magana akan allawi lau kamar da muka bayani shine mutum ya rika dana sani inda ma wato mutum ya rika cewa inda na yi kaza to da kaza bai faru ba ko da a cewa ne ya yi kaza to ai da kaza ne zai faru kuna gane wannan inda kamar ko ka jangana abun ga kanka ko ga wani inda na yi kaza to da kaza da ya same ni bai same ni ba ko da kaza da ya kubuce min bai kubuce min ba ko kuma inda wani ya yi kaza to da kaza da ya same shi bai same shi ba ko da kaza da abin nan da ya rasa da bai kubuce masa ba to yi bayani akan kashe-kashen wannan lauɗin akwai wadda tana iya zama babban laifi akwai wadda tana iya zama kuma har ta taɓa tauhidin mutum akwai kuma wanda yake ja'iz ne kamar mutum ya rika da ya sani kuma da dama a ce kaza ya zama kamar fata ne an gane kamar da mun faɗi cewa annabi su salama ya yi amfani da wannan kalmar lokacin da ya ji aikin haji lokacin da ya umarci sahabbai su warware ihraminsu su yi tamattu'i to sai ki ce musu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya inda a ce al'amari na da ya wuce zai dawo ma'ana za a fuskantar da al'amari na za a fuskantar da ni ko al'amari na da ya wuce za a fuskanto shi dawo gaba to da ba zan koro hadaya ba da ban koro hadaya ba wani ababi ne na ba da labari a lokacin da mutum ya ga ya yi wani abu wanda yake khilaful aula abin da ya saba ma abin da ya fi cancanta sai ka ce inda ma na sani da kaza ne na yi to irin wannan malamai suka ce ja'iz ne babu laifi akan irin wannan to wannan tafasil din duka mun yi su a darasin da ya gabata mai son ya ji bayanin filla filla sai ya koma darasin da ya gabata na karshe wanda muka yi to malam ya bude darasin da ayoyi guda biyu na alkur'ani darasin da ya wuce mun karanta aya guda mun karanta aya guda da yake cewa ya kuluna lau kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hauna munafikai suke cewa inda a ce akwai wani al'amari a hannunmu na aye ko a bari to da ba a kashe mu a nan ba domin da ban bada goyon baya a fito wannan yakin babalantana a kashe mu to da ban bada umarnin a fito wannan yakin babalantana a kashe mu ma qutilna da ba a kashe mu ba a nan wasu na ganin an fito yakin uhud an yi yaki da kafirai an karkashe wasu daga cikin musulmi da yawa to suke cewa inda a ce al'amari a hannunmu yake da ba a kashe ma'ana da ba a kashe yan uwanmu a nan ba to shine Allah ya maida musu martani qul kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila ka kace inda ma a cikin gidajen kuskuki kuke akan gadan kwanciyar ku to da waɗanda aka rubuta mutuwa a kansu aka wajabta kisa a kansu cewa yau za su mutu to da sun fito daga cikin makwancin nasu su kai kansu inda za su rasu don a nuna maka cewa ita mutuwa abu ne rubutacce abu ne da Allah ya kaddara in lokacinsa ya yi to ba tsini ba dubara ko su ɗin da suke wannan magana inda an yi daidai da ajalin su ya yi a wannan lokacin da sai sun fito sun kai kansu wurin da ajalin nasu zai tabbata a kansu amma me yasa Allah ya bayar da dama aka ci nasara akan musulmi na farko dan ya jarraba abin da yake cikin zakatan mu'mini wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum a kuma tsabtace tace abin da yake cikin zakatansu a gane wane ne yake da imanin gaskiya wane ne yake da imani na karya sannan kuma wannan ya biyo bayan sabawa umarnin manzon Allah da suka yi sallallahu alaihi wasallam a hora su akan cewa sabawa umarnin manzo Allah ba abu bane mai sauki fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim masu sabawa umarnin Allah su yi hankali kar wata fitina ta shafe su ko azaba mai radadi ta kama su to sabawa umarnin manzo Allah dama yakan kai mutane ga ga fadawa wani abu na fitina kuma in abin ya zo sai ya shafi kowa da kowa ba kadai wanda suka saba din abin zai shafa ba shi yasa in an ga masu sabawa Allah annabi ya ce a hana su in kaga munkari ka hana in kaga ana saba wa sunnar manzo Allah ka hana domin idan fitinan ta zo bala'in ya zo to ba ya wanda suka yi laifin abin zai tsaya ba zai shafi kowa da kowa musamman idan mutane suna yi ba a hanawa ba a wa'azi masu wuka wukar yanka masu wato wanda suke da ikon hanawa ta ƙarfi kamar su ne shugabanni kenan masu mulki ba sa hanawa malamai ba sa wa'azi ko kuma masu yi din busa wadatar ba masu yi din busa wadatar ba da sai zamo kamar dambu ne ya yawa bai jin mai ma'ana al'umma ta yi yawa kuma masu wa'azin sun yi kaɗan ɗan wa'azin da suke yi kamar ma ba a yi mun fahimta kamar ma ba a yi saboda mai ba su wadatar ba tunda yanzu zaka ga in ka duba ahlus sunna ne suke wa'azi kuma ahlus sunna nan ba kowa yake sauraron su ba ba kowa yake sauraron su ba tunda wasu an riga an bata musu kai an nuna cewa ai makiya annabi ne makiya kaza ne makiya waliyai ne kaza kaza kaza kaza haka wani bai sauraron su kuma kashi tamanin zuwa 70 na al'umman mu duka akan bid'o'i suke akan bata da bid'a ake kuma an riga an nuna musu waɗancan yan izala kada ku saurare su kaga wannan kashi kashi saba'in din ko tamanin ba sa sauraron ahalus ko za su saurara saurare ne irin na me irin na aji me za a ci don a yi izgili ko a zo a gaya wa malaman su ga abin da suka ce masu dan sauraron kuma ba su wuce kashi ashirin zuwa talatin cikin dari ba su ma kuma da wuya a samu kashi goma masu aiki da abin da suka ji sauran kawai za a ji ne ta zo ta wuce ba aiki ake da abin da aka ji ba duk sai a zo a saba a ji a zo a saba to kaga irin wannan idan Allah ya aiko jarrabawa sai ta shafi kowa da kowa ya so kowa a tashe shi akan imaninsa in jarrabawar ta kai ga mutuwa to shi da abin da ya samu sahabbai a wancan lokaci suka fada cikin wannan fitinar to shi da waɗancan munafike suke cewa to ai inda sun bi mana biyayya ko kuma inda al'amarin a hannunmu yake ai da ba a kashe ba a kashe mu ba a kashe yan mu ba to Allah ya nuna musu ba haka abin yake ba to kai wannan ja'in ja ne da kaddara to sai malam ya kawo aya ta biyu yace wa qawluhu ta'ala da kuma fadan Allah ta'ala allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu Allah yace qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin tama wannan ayar tana cikin Ali Imran aya ta 168 Allah yace allazina qalu li ikhwanihim waɗanda suka ce wa ƴan uwansu ma'ana munafikai suka ce wa musulmi wanda suke kan gaskiyar musulunci wanda suke kan addinin musulunci da gaske sai munafikai suke ce musu nan sai aka ce ihwanihim malamai suka ce an kira su da suna yan uwansu aka kira musulmi da suna yan uwan munafikai su munafikai suke cewa yan uwansu sai Allah ya jingina yan uwantakar sai Allah subhanahu wataala ya kira musulmi da sunan yan uwa ga su munafikan me yasa ba wai dan suna yan uwansu a munafirci ba abin da yake nufi saboda sun yi muwafaka da musulmi a wajen bayyana musulunci li'annahum wafaquhum fi izhar al-islam saboda su munafikai sun yi muwafaka da musulmi wajen bayyana musulunci suna cewa su ma menene musulmi ne shi yasa aka ce musu yan uwansu wasu malamai suka ce a'a amma wasu malaman ma suka ce a'a maganar ba wai suna fuskantar da ita bane zuwa ga musulmi masu gaskiyar musulunci suna fuskantar da maganan ne zuwa ga 'yan uwansu munafikai su munafikai suna gaya wa 'yan uwansu munafikai waɗanda suka fita yaƙi tun da lokacin da yaƙin ya zo akwai munafikan da suka ƙi fita amma cikin munafikan an samu waɗanda suka fita mun fahimta to sai suke gaya wa yan uwansu munafikai da suka fita yakin amma ba su fitar da niyyar su je su yaki tsakani da Allah suke cewa to ai inda ku yi mana da'a da abin da ya same ku bai same ku ba wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da ikhwanihim yan uwansu musulmi amma an kira su da suna yan uwansu saboda su munafikan sun yi muwafaka da musulmin wajen bayyana musulunci mun fahimta wa qa'adu kuma su munafikan suka yi zaman su suka ki fita jihadi ay qa'adu anil jihad a yayin da su munafikan suka zauna suka ƙi fita jihadi a lokacin da za a fita yakin Uhud wanda sunan Abdullahi bin Ubay bin Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da mabiyansa wanda suka ce har sun fita ma sai da aka yi nisa suka dawo suka dawo wasu don su jefa tsoro cikin zakatan sauran musulmi sai da aka hango ga kafirai can wancan ba za mu iya da su ba suka dawo ya dawo da wajen mutum ɗari uku da wani abu to shi da bara an yaki abin da ya faru ya faru an kashe wajen sahabi saba'in a lokacin to shi ne suke cewa wato yan uwan nasu lau a fa'una ma kutilo ai inda sun mana da'a lokacin da muka dawo su ma sun dawo tare da mu ma kutilo ai da ba a kashe su ba ana munafukan suke cewa da a ce musulmin sun yi riko da shawarwarinmu sun yi zaman su a madina sun ƙi fita yakin uhud ai da ba a kashe su ba wannan kaga itirabi ne akan kaddara suna gwada kamar wato inda an yi aiki da shawararsu da kaddara ya zo ya canza an gane da shawararsu ta canza kaddara a wannan fito na fito ne da kaddara al'amarin ba haka yake ba to shine Allah mai da musu martani ce qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin kace da su ku tunkude wa kanku mutuwa a yayin da ta zo muku in daga fi kuke ba kun ce kuna da iko ku tunkuɗe mutuwa daga kan waɗancan sahabbai guda saba'in da suka mutu ba inda an bi shawarar ku da ba su mutu ba to yanzu mu jira lokacin da mutuwa za ta zo muku ku ku hana wa kanku mutuwa in daga fi kuke za su iya ba su iya ba to kamar yadda lokacin da mutuwa ta zo muku ba za ku iya hana wa kanku mutuwa ba to haka waɗancan sahabban ajalin su ne ya cika shawaran ku da rishin ta ba zai hana musu mutuwa ba kaga wannan martani ne mai kyau Allah subhanahu ta'ala ya mayar musu to kaga a cikin ayar Allah yake ba mu labari cewa ayar tana ba mu labari game da abin da ya gudana na muhawara tsakanin muminai da kuma munafikai a yayin da su munafikan suka ji tsoro suka zaman su suka yi zaman su suka ki fita yaki to bayan abin da ya faru ya faru an kashe da yawa daga cikin adadin muminai sai suka dawo suna zargin mumina waɗanda aka kashe a yakin Uhud bayan sun saba wa umarnin manzan Allah al'amarin ya zo ya juye da al'amarin ya juye aka kashe da yawa daga cikin muminai to sai su munafikan suke cewa ai inda musulman sun bi shawaransu sun yi zamansu a madina kun sun dawowarsu to ai da sun tsira daga mutuwa to sai Allah ya kalubalance su da cewa su su kare kansu daga mutuwa a yayin da ta zo musu inda gaske suke anan ana son a nuna musu annal hazara la yunji min alqadar tsoro baya karewa daga mutuwa tsoro baya mai tsoro baya ba mutum kariya daga mutuwa haka ne ko ba haka bane tsoro bai hana mutuwa ko yana hana ya hana mutuwa kenan fa'idodin da za mu samu karkashin wannan ayar galibin su irin fa'idodin ayar da ta gabata ne a cikin nan dai za mu samu shar'antuwar jihadi fi sabilillah shari'a musulunci ta yarda a yi jihadi fi sabilillahi idan sharuɗin jihadin sun cika idan sharuɗin su sun cika sannan akwai nuna haɗarin munafikai a tare da musulmi su munafikai a duk lokacin da suke tare da musulmi to kokarin hanawa ruwa gudu suke su hanawa al'amura su guda ne yadda ya kamata su yi ta jefa shakka da tsoro a cikin zukatan musulmi musamman masu rauni ai mun ce kaza ai dama mun ce kaza kowace irin tafiya in akwai munafiki a ciki wane ne munafiki wanda shi baya son wannan tafiyar amma ya shigo cikin ta don ya lalata ta shine munafiki to ko da kungiya kuka yi a matsayin ku na ahlus sunna kuke kokarin ku yi da kuka hada kanku kuka yi wani kwamiti wanda kuke kokarin ya hada da'awa kuke kokarin kawo wani abu na ci gaba a cikin musulunci to idan wani ya fa'inci kuna son ku kawo ci gaba kuma shi baya so sai ya shigo cikin ku kawai don ya ga me ake damawa amma ba wai don ya yarda da abin ba kaga wannan munafiki kenan to zai ta kokarin kawo matsaloli duk shawara aka kawo mai kyau shi sai zama ya saba mata yana daukar sirrukan da kuke tattaunawa yana kai inda inda bai dace ba sai ku ga abubuwa sun kiyuwa ku rasa yadda aka yi ko wani munafiki ne yake daukar labaran yana kai gurin da abubuwa za su gudana wato abubuwan da za su gudana na lalata wannan shiri na ku na lalata wannan shiri na ku haka zai ta sa'ayi ya haɗa wancan da wancan ya haɗa wannan tsakankanin kuma ya ɗauko magana wannan ya kai ma wannan ya ɗauko haka yana haɗa ku kawai ka ji ɗan uwanka yana hushi da kai ba san dalili ba shi ko munafiki ne ya haɗa ku ya ɗauko wata sai kamar da kyakkyawan niyya yake yi ai na ji wane ya ce kaza kaza kaza sai ya faɗi wani mummunan abu da shi wane ya faɗa a kanka wani lokacin da gaske ne wani lokacin ya kirkira don ya haifar da mai maraka tsakanin to haka zai yi ta yi zai ta yi to ba za ku samu damar kubuta daga sharrinsa ba sai kun gano shi in kuka gano munafiki ne to lokacin sai salon sai kawo daman shi salon munafiki yana karyewa idan an gano shi an gane wannan shi yasa Allah ya ce ku yi bincike ayu ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ku yi bincike cikin binciken ne za ku gano wane ne munafiki wannan da ya kawo labarin ku yi bincike sai wa shi ne munafiki ina fatan fahimta sannan akwai nuna cewa alhazar la yunji min alqadar tsoro baya bayar da kariya daga kaddara abinda Allah ya kaddara dan kai taka tsantsan ka kare ka shige kai kaza wai dan ka kare kanka daga abinda Allah ya kaddara wannan duk matakin da zaka dauka ba zai kare ka daga abinda Allah ya kaddara maka ba kenan a cikin ah, wannan ayar zaka ga ayar ta yi munasaba da wannan babi da malam ya bude tunda a ciki akwai kalmar law ata'una ma qutilu shi kuma daman babu yana magana akan allawi inda kaza da kaza aga ya dace da babu ta wannan hanyar ana nuna cewa haramun ne mutum ya fito ya fito da kaddara ya fito na fito da kaddara bai halatta ba sannan alakarsa da tauhidi da ya sa da ya kawo ayar a cikin kitabun tauhid don a nuna wajabcin sallama wa kaddaran ubangiji wajibi ne musulmi ya sallama wa kaddara duk abin da ya faru to wajibi ne musulmi ya sallama wa wannan kaddara rashin sallama wa kaddara a wani da yake kore kamalan tauhidi shi yasa daga cikin rukunnan imani guda shida akwai mai akwai imani da kaddara to kawo lau lau lau wannan yana kawo matsala a tattare da imani da kaddaran mutum kana ga inda kayi kaza da kaddara ya zo ya canza to kai wannan sai kawo matsala akan wani rukuni daga cikin rukunin imanin musu wanda kaga sai ka masa matsala a aqidansa da tauhidansa to wannan shi yasa malai kawo ayar a cikin kitabut tauhid sannan sai kawo hadisi guda daya yace wa fi sahihi ya tabbata a cikin as-sahih cikin sahihi muslim ne hadisin yazo an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira da Allah ta kara tabbata gare shi ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu matuƙa akan abin da zai amfane ka alhirsu suka ce shine bazlul aljuhdi wasifragul wusti shine malala kokarinka da kuma baya da duk wata dama da ka samu don ka cimma burinka shi alhirs wanda ake cewa mai kwaɗayi ma'ana ka kwaɗayi tu game da abin da zai amfani ka ka nuna kwaɗayinka to ba kwaɗayi na zuci kaɗai ba ka riƙa marmarin kaza ko kana kwaɗayin ka samu kaza a'a kwaɗayin da zai sa ka tashi ka yi motsi ka kai ka kawo ka yi duk abin da ya dace ka yi riko da duk sababin da ya dace don ka ga ka cimma wannan guri naka shi ne abin da ake cewa alhirsu to ihris alama fa'uka to amma wannan hirsi naka ana son ka tabbatar da shi akan abin da zai amfane ka kada kai ta nuna kudayenka akan abin da ba zai amfane ka ba kai ta kai kawo kana wahala kan akwai abin da akan abin da ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba annabi cewa yi ka kwadaitu ka nuna kwadayinka da dagiyarka da kai kawonka da hubbasa ɗinka da kazar-kazar ɗinka akan abin da zai amfane ka abinda ake nufi da abinda zai amfane ka shine abinda zai amfa zai amfane ka shine kullu ma yanfa'uka fi amri dunyaka fi amri dinika wa dunyaka shine duk abinda zai amfane ka a cikin al'amarin addinin ka da duniyarka shine alama yanfa'uka dama amfani iri biyu ne akwai amfanin duniya akwai na lahira to duk abin da zaka kwadaito akan sai zo abin da zai amfane ka a duniyanka ko lahiranka ko ba ya hada biyun ya amfani ka a duniya da lahira da akwai amfanin duniya wanda yake tsagoran amfanin duniya ne amma kuma ba ba zai amfane ka a lahira ba to ana son mutum ya kuɗe su game da abin da zai amfane shi a addininsa da kuma me da kuma duniyarsa shi yasa wani daga cikin bagabata yake cewa ina kyamar in ga mutum zaune kara zube bai aikin duniya bai na lahira a ga kana wani aiki da zai amfane ka a duniya ko na lahira wannan shine matsayin musulmi musulmin kirki ko yaushe yana cikin aiki yana cikin motsi yana cikin abin da zai amfane shi a duniya ko lahira ko yana tunani game da mai zai yi da zai amfane shi a duniya ko lahira wasu ta'in billah sannan kuma ka nemi taimakon Allah a shi duk wani motsi da za ka yi ka tashi kai kasuwanci ka tashi kai noma ka tashi ka fita jihadi ka je ka fita makaranta neman ilimi ka fita yawon da'awa wajen yada musulunci da sauran abubuwa da za su amfane ka a duniya ko lahira to a cikin wannan ka nemi taimakon Allah an gane ko ka nemi taimakon Allah a cikin dukkanin al'amuranka kada ka dogara ga wani kada ka dogara ga wani kar ka zamo isti'anar ka daga wajen wani Allah ne a isti'anan ka neman taimakon ka zo daga Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka duk abin da abu ne da Allah kaɗai zai iya yi to Allah kaɗai za ka nemi taimakonsa a wannan halin wasta in billah kar ka dogara da kanka ko ka ko wayanka kar ka dogara da wani ka dogara ga Allah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kuma kada ka nuna gajiyawa kada ka nuna kasawa zaka kai amfani da kwaɗayinka da juhudinka a cikin abin da zai amfane ka al'amarin addininka da duniyarka kada ka kasa wani asabaka shay'un idan wani abu ya same ka idan wani abu ya same ka wato wani abu haka na sharri ko abu mai cutarwa ko kuma wani abu na alkhairi ya kubuce maka wanda Allah bai kaddara maka ba to fala ta kullau anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza to kada ka ce da dai a ce ni na aikata kaza to da ya kasance kaza da kaza to kaga inda laudin ta zo lau fa'altu kaza la da kaza wa kaza inda a ce ni na aikata kaza to da al'amarin bai zama haka ba da ya kasance kaza da kaza walakin qul annabi ce sai dai ka ce qaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala kuma abin da ya so shi ya aikata me yasa fa inna lau kaga ta sake zuwa ko domin ita lau din nan taftahu amal shaitan tana buɗe ayyukan lau tana buɗe aikin shaitan domin ita kalmar lau ko faɗar lau inda na yi kaza da kaza inda kaza ne da kaza to tana tun kuɗin mai faɗarta zuwa ga ya rika zargin kansa ko ya rika zargin wani yana gani, ai wane ne ya sa ban samu kaza ba kaza nan da na rasa wane ne ya sa na rasa sai ya mai da shi makiyinsa abokin gabarsa ko ya rika zargin kansa yana fushi da kansa ko ya rika jin fushi yana damuwa ya cika da damuwa da bakin ciki maimakon ya damu wannan abin ya riga ya wuce yanzu mai zan yi nan gaba in gyara yau dita da gobe dina sai dawo yana yana laulau akan abin da ya riga ya wuce abu ne ka riga ka rasa shi ko abu ne ya riga ya ku na musiba cutarwan ta riga ta abu to in ka tsaya kana lau lau lau lau wannan sai ka bata lokacinka ka zargi kanka ka zargi wani kai ba kai abin da zai amfane ka nan gaba ba ka cika da takaici da hushi har ma ka mutu ya haifa ma kansa wata cuta sakamakon tunani to wannan kaga duka yana daga cikin ayyukan wa ayyukan shida ka zargi kanka ko ka zargi wani kamar da shi abokin gaba ko kai ta hushi a hadisi annabi yana cewa Allah idan ya so wasu mutane sai ya jarabce su duk wanda ya yi da wannan jarabawar sai Allah ya yarda da shi wanda kuma ya fushi sai Allah ya fushi da shi to idan ka dawo kana ta fushi da jarabawar da Allah ya dora maka kaddaran da ta gudana a kanka wanda sai ya janyo maka fushin Allah kuma abin da shi dan yake so kenan shine ma'anan fa inna law taftahu amala shaytan law tana bude aikin to da hadisin hadisi ne wanda yake cike da fa'idodi masu yawa Allah ya sa mu samu lokaci mu yi sharhin sa saboda fa'idodin da suke cikin sa yanzu da yake karatu ne ba za mu faɗaɗa ba inama mu dan fito da wasu abubuwa da yake karatun kamar da na saba faɗa muna yin shi ne dan galibin ɗaliban ilimi galibi shi yasa muke muke yin sa dan fito da wasu abubuwa haka saboda ɗaliban ilimi shi yasa ba ba mu damu da tsaya a yi ta kawo kissa ko a yi ta kawo hikayoyi ko a yi ta kawo wa'azu zuwa da sauransu na ma dai mai kalma kaza take nufi mai ake nufi da kaza mai fa'ida karkashin kaza saboda ɗalibin ilimi ya karu da da wannan na fata fahimta to karkashin wannan hadisin a yayin da ya kasance musulunci yana kiran mu ne zuwa ga muraya wannan duniyar da maslaha musulunci kira yake muraya wannan duniyar da abin da zai zama maslaha ga al'umma baki daya so ake koyaushe ka kirkiro abin da zai amfani mutane ka aikata abin da zai amfani mutane wannan abin da musulunci yake kiran mu da shi kenan musulunci bai damu zama ci ma zaune ba sai dai a kirkiro a kawo mana sai dai a kero a kawo mana kai ma ka zama mai kerawa ko kai ma ka zama mai kerawa yanzu wannan bancin akwai wanda ya tunani ya kero shi wannan kujerar da nake zaune haka wannan fankar da muke shan iskan ta haka wannan salular da take hannuna haka akwai wanda ya tunanin ya kirkiro shi kun fahimta to kai ma kai tsaya kai tunani me za ka yi da za ka amfani mutane haka musulunci yake so mutum ya yi abin da zai amfani jama'a zai amfanin al'umma ko bayan mutuwa su a rika cin amfanin wannan abu wa dole hum mastata'atun min quwwa haka Allah ya faɗa to sai musulunci sai manzo Allah ya yi umarni cewa kowane musulmi ya zama mai aiki mai dagiya wajen samar da abubuwa na ci gaba a cikin al'umma kar musulmi ya zama ci ma zaune kaga mu yan Nijar an jarabce mu da wannan matsala matsalan zaman kashe wando zaman kashe wando in ka je sauran kashe sai za ka gaba haka ba yanzu idan aka ce lokacin hutun makaranta ya kama za ka ga duka yaranmu da matasa da samari da wane ne kawai sai dai a ta zama gefen abu na ana shan shayi ba wanda zai je yi wani sana'a cikin wannan wata uku ya tara kuɗin da watakila ma zai iya biya ma kansa kuɗin karatu zai iya ɗinkawa kansa abubuwan da ake bukata in karatu na gaba ya tashi sai dai dogara da iyaye kawai ya koma gefe uba yana gona shi yana cikin inuwa yana shan shayi shi 11 ne abinda uban ya tara shi ne kuma zai haɗa ya bashi ya je kuma a yi tara gaita wani ma har a gaji shi kenan kawai a haƙura ya dawo wani kuma ya samu ya zama samu wani ɗan matsayi shi kenan kuma sai ya auri wata mata ita kuma sai ta janye shi matar sai ta janye shi sai zama duk wahala da ɗawainiyar da iyaye suka yi a kan shi uwa da uba sai matar ta hana ya kula da su ta hana ya kula da uban yana ce yana wahala ta hana ya kula da uwar kalli ɗawain yadda uban ya yi shi uban yana rana shi yana cikin inuwa yana shan shayi ba wani aiki ya dan samu wani dan matsayi ya dan samu aiki sai je auri wata mata sai ta hana shi kulawa da iyayensa to kaga wannan kaga da wuya ya ga mai kyau a rayuwarsa da wuya ya ga da kyau musulunci da ya da ci mazauna ba munan kamar ana son a kashe mana zuciya ne shi sa ake ta shigo da proje-proje wannan projen ya zo ya kawo muku taimako a zo kauye a rubuta sunayenku a ce za a baku kuɗi kana zaune baka yi aikin kuɗi ba a zo a baka kuɗi kawai dan a kashe maka zuciya kawai ka saba da bani bani bani bani shi yasa muka fi kowa yawan mabarata maza da mata bara bara bara saboda zuciyar ta mutu ba mai tunanin bari ya je ya kokari ya sa sa ya nema ya yi dakko ya yi itace ya yi hirɗe ya yi kaza kawai sai da mutum ya ta yawo cikin mutane yana bara mun fi kowa mabarata mata a cikin gidan aure ba sa tunanin ba su yi wata 'yar sana'a su ba za su dan tabuka wani abu sai dai ta dogara da abin da miji ya kawo ba wanda za ta yi dan wani abu sana'a da ta dace da su matan faruwansu sai dai mai miji ya kawo kullum miji ba ni ba ni ba ni kullum ana samun matsala cikin gida ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza hatta yara 'yan matasa ƙanana duk akwai gudunmuwa da za su iya badawa wajen yin wasu abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin al'umma wannan shine abin da musulunci ke su ba ce a ɗora musu abin da ya fi ƙarfin su ba amma a ɗora musu abin da za su iya abin da ba zai lalata musu tarbiyya ba amma za ka samu ba ma yin wannan idan Allah ya sa wani dan uwa ya fita ya je dan samu ɗan kuɗi ya zo ya dan fara harkoki to duk inda dan uwansa yake da yan uwan matansa duk sai a zo a faɗi bisa kan kowa ya zo da matsalar shi shi dai kowa ya zo da matsalar shi ya hau kan shi shi kaɗai ya zai da su in ya ƙi badawa a koma gefe a yi ta zagensa in ya bada kuma dan shi ma abin da yake da shi ya zo ya kare duk a ne sai a dawo gidansa a tare kowanne yanzu in ka zo birni za ka samu gidan shi akwai mutum kusan goma sha bakwai wanda suke ci karkashinsa duk an tara masa su wani mutum ashirin wani mutum talatin ba wai hakan yana masa daɗi ba ne amma abin ya zama masa dole saboda ya ɗauko ɗan wane to ga ɗan wane shi ma in bai ɗauka ba matsala ne dole shi ma ya ɗauke shi dole ya ɗauki ɗan wancan dole to tun da ya ka kawo naka dangin ka ita ma matar ta ce ita ma sai ta kawo nata to ƙarshe har a zo shi ma a durƙushe shi babu mai tunanin ba zai tashi shi ma ya zama wani abu da kansa da kansa sai dai tunanin ya je ya dogara da wani ko kuma ya je makale ma wani ko ya ta ci karkashin wani in shago ka buɗa ka sa shi ciki maimakon ya taimaka abin ya bunƙasa shi ma ya samu a fidda masa nashi kokari yake cinye ɗan shagon da kai da shi duka kurasa in ka sai wani mota ka ba shi ya je ya yi aiki shi ma ya samu abin da zai ci kai ma ka ɗan samu ka sanka sai ya kokari ya cinye shi kaɗai ya cinye motar ya cinye jarin ya cinye komi ko bai da zakai da shi tunda ya san shi kanin matarka ne ko kaza ko kaza ko ka ne sai a ba a durkushi in kaga ya dame ya dame ka da bani bani daga kauye ka aika masa yan kuɗi kace to gashi yayin sana'an noma ya sai kaza ya sai kaza in ka aika kuɗin sai ka ji an ce yayi aure sai a ce yayi sabon aure ya cinye kuɗin kai baka samu shi bai samu hakan ne duk wanda ka ɗauko ka shi cikin harkar kasuwancinka za ka ƙoƙari yake shi kawai yawa kansa ba ƙoƙari yake bunkasa abin ba ta da kowa zai samu watakila ma a nemo wani shi ma ya zo shi ma ya shigo a shi ƙoƙari yake maza ya cinye a yi kai babu shi babu an fahimta wannan to wannan ita ce matsalar mutum ba haka musulunci yake so ba yau dai na tsaya na yi wa'azi don kar a ce ba a wa'azi ko yau na tsaya na yi wa'azi kafin shi mutane ba su bambanta tsakanin malami da mai wa'azi shi ne matsala galibi mai wa'azi shi yake ɗauka malami shi kuma ba shi bane malami shi wa'azi kowa ya iya ko matakka sai ta maka wa'azi a gida matakka ma sai ta maka wa'azi ɗanka ma sai maka wa'azi dattizo da bai san komai ba bai taɓa karanta fatiha ba ko fatiha bai iya karanta sai ya tsaye da saka a gaba yana maka wa'azin zaman duniya kuma da gaske ne abin da yake faɗa malai shi wa'azi ba ilimi ba ne kawai sanin zaman duniya ne da sanin me yake faruwa a duniya da sanin me yake faruwa a cikin al'umma sai kai mutane wa'azi akan wani haka mai wa'azi ba malami ba ba mutane su su ɗauki cewa mai wa'azi shine malami wanda za ka yana ta mutane yanzu kaga wa'azin nan da nayi da mutane ya ji to kaji mala kaji to ko ba shine ilimin ba wannan abin da yake waki yana faruwa ilimi gashi nan wanda muke karantawa kaza shine kaza me yasa wannan ya yace kaza shine kaza kaza ya rabu gida kaza kaza kaza wannan shine ilimin shine malantar amma zai ai kowa iya ba takka ma sai ta maka wazi to shi yasa zaka galibi awam na mutane awamun nas su suke bibiyar masu wa'azi awam amma ɗaliban ilimi su kuma su suke biyar masu suke bibiyar malamai masu karatu su kuma dama awam ɗin ai sun fi yawa <laughs> shi yasa zaka majalisun karatu ba kowa zaka samu a gurin ba bai wuce mutum uku hudu biyar amma majalisun wa'azi nan ake cikawa maza da mata warwazi za a yi a yi dariya a yi ihu a yi kabbara a tashi yan zahin kai su kuma su suke bibiyar yan mukabala a yi ta mukabala kenan ware da wani a yi mukabala musulunci baya son mutum ya zama ci ma zaune kwadaitar da mu yake akan mu tashi mu yi aiki to idan muka tashi za mu yi aikin kasuwanci ne noma ne kiwo ne kwadago ne mine ne to sai mu dogara gawa ga Allah sai mu nemi taimakon Allah a ciki kar mu nemi taimakon shaidan kar mu nemi taimakon laya kar mu nemi taimakon shehi kar mu nemi taimakon wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ka je wajen shehi ka ce sa baka albarka ka je ka laya ka ce ita za ta janyo kiliyan ko kaza ko kaza ko kaza ka nemi taimakon Allah wasta'in billah mutum duk abin da zai janyo maka kasawa ya dakushe maka himma ka guji wannan gurin wala ta'ajaz kar mutum kuma ya buɗe kansa kofar nadama da takaici akan abin da ya kubuce kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara duk abin da ya faru abin da Allah ya kaddara in ka tsaya kana inda na yi kaza da kaza sai mutum ya buɗe kansa kofar nadama da bakin ciki da takaici abin da ake so mutum ya fawwala al'amuransa ga Allah sannan ya allala wannan abin da ya faru cewa ya faru ne sakamakon haka Allah ya hukunta kul qaddara Allah wa ma haka Allah ya kaddara kuma abin da ya so ya aikata domin kada ya bude wa shedan kofar da zai ja shi kuma ya ja akalansa ya ta wasa da hankalinsa ya ta yawo da hankalinsa ya jefa shi inda bai dace ba har ya zo ya girgiza masa imaninsa game da kaddara to da in ka buɗewa shaiɗan kofa kada ta lau lau lau zai kai ki matakin da imaninka zai girgiza dan zaka kai gurin da zaka yi inkarin kaddara ko wani abu irin wannan lafata fata an gane ko kai fito na fito da kaddara wannan kaga sai ya taba wa mutum imaninsa to karkashin wannan hadisin akwai fa'idodi da yawa fa'idan farko hadisi yana nuna mana cewa ruku da sabubba baya kore tawakkali annabi ya ce ihris ala ma yanfa'uka an gane wasta in billah ashe ruku da sabubba baya kore tawakkali kar mutum ya ɗauki cewa tawakkali shine ka zo ka zauna ka daina aikin komai idan Allah ya riga ya rubuta maka abin da ake naka ne zai zo ya same ka inda kake ba haka bane ka tashi ka motsa amma ka yi riko da sababin da ya dace ba iri biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wajen neman kuɗi kasuwanci halal ne amma sata fa haramun ce wajen neman ɗa aure halal ne zinafa haramun ne ka ce ka samu ɗa ta hanyar zina ashe sabubba iri biyu da ba kowane sababi za ta yi da shi ba yanzu za ka ga akwai mawaƙan nan da 'yan fina-finan nan cewa suke so neman abinci suke yi da haka wannan abin da suke halal sun mai da shi halal sababin za a duba in wannan sababin da kai riko da shi wajen neman abinci ya halatta abincin da kake ci halal ne in kuma bai halatta ba abincin da kake ci haramun ne kiɗa da waƙa da wane ne ba sababi bane da ya halatta a neman abinci da shi mun fahimta haka sabubba iri biyu ne kana neman magani akwai hanyar da shari'a ta yadda ka neman magani akwai da bata yadda ba bata yadda ka je wajen boka ba bata yadda ka daura laya ba bata yadda kai kaza sai ka guji wannan sababin sai ka riki sababin da ya dace to in ka riki sababin da ya dace baya kore tawakkali wannan sannan abu na biyu ana hadisi yana nuna maka cewa shi dan adam ana ba shi zaɓi ne ba gudanar da shi Allah yake yi ba kamar yadda ake gudanar da abin nan ba wai Allah ne yake gudanar da shi kamar yadda iska yake kada ganyen bishiya kun fahimta wannan akida ce ta aljabariya suka cewa duk abinda da kai Allah ne yake tilsa ka, to ba haka bane hadisi ya nuna cewa dan ah, adam yana da zaki an gane da abin da yake yana yin sa ne bisa sa in yayi alkhairi bisa zabin sa ne haka in yayi sharri sannan abu na uku kasawa tana kore al-isti'anatu billah kasawa mutum ya zama ya kasa ya ƙi tashi ya yi motsi ya nemi abin da ya dace ya aikata abin da ya dace ya kwanta ya zama kasashe gajiyayye ce ma zaune don zaman kashe wando to wannan yana kore neman taimakon Allah don ba za ka kwanta ba ka ce kana neman taimakon Allah daga kwanci mun fahimta? daga kwance ka ci kana neman taimakon Allah sai ka tashi kayi motsi ka haɗu da abin da Allah ya kaddara maka sannan akwai nuna haramcin neman taimakon gwanin Allah cikin abin da ba wanda yake da ikon yin sa sai Allah bai halatta baka nemi taimakon wani Allah a cikin abin da ba wanda zai iya maka shi ba sai Allah shi ne ma'anar in billah duk abin da ba wanda zai iya yin sa sai Allah to karka neme shi a wajen wani sannan abu na gaba a kuna cewa musulunci kullum neman mabiyansa suke yi su zama masu kirkira an gane masu samar da abubuwa na ci gaba a cikin al'umma sannan akwai haramcin fito na fito da kaddara abinda Allah ya hukunta ya kaddara to kar kai fito na fito da shi ka sallama ka ce kaddara Allah wa ma sha fa'ala sannan akwai nuna cewa alkhairi da sharri duka Allah yake kaddara su alkhairi da sharri duka Allah subhanahu wa ta'ala yake ne yake kaddarawa sharri kai ne kake ganin a matsayin abin a matsayin sharri amma a wajen Allah hatta sharrin da kai kake gani a wajen Allah alkhairi ne da ya jarabce ka da shi saboda wata hikima sannan akwai tabbatar da mashi'ar ubangiji ta fuskar da ya dace da da jalalar ubangiji Allah yana da mashi'a ana tabbatar wa Allah mashi'a qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala abin da yaso ya aikata sannan akwai tabbatarwa Allah aiki Allah subhanahu ta'ala yana aiki wa ma sha'a fa'ala Allah subhanahu ta'ala yana aiki al-fi'lu yana cikin sifatul al-fi'liya na ubangiji Allah yana yana yin aiki a lokacin da ya ga dama sannan akwai nuna imani da kaddara magani ne na cututtukan zakata imani da kaddara yana magance cututtukan zakata imani da kaddara yana natsar da zuciyar dan adam duk wanda ya imani da kaddara zaka ga shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba ka ganin su a turgice hankalinsa a tashi mun fahimta duk cututtukan da suke cikin zuciyar mutum in yi imani da kaddara yakan warkar masa da wannan cututtuka galibi masu fama da cututtukan zuciya tashin hankali kaza damuwa bakin ciki kaza raunin imani da kaddara ne yake janyo musu wannan shi komi gane ki ai wani ne ai kaza ne kaza ai sakaci na ne ai dan banje wajen ai wasa ne da nayi da kaza ai komi sai ya ta lau lau lau lau shikenan sai kaga zuciyarsa ta buga amma wanda ya imani da kaddara ya fi kowa samun nutsuwa komai ya same shi ya san daga Allah ne kuma alkhairi ne in ma sharri ne ya san jarrabawa ce Allah zai bashi ladan wannan jarrabawa sai ga hankalinsa a kwance a gurguje lokaci yayi alakar hadisin da wannan babi babi yana nuna a wato hadisin yana nuna haramcin fito na fito da kaddara an gane ko ta hanyar lau an ni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza alaƙar hadisin da tauhidi kuwa shi kuma yana nuna wajabcin sallama wa ƙaddaran ubangiji kul ƙaddar Allah wa ma sha'a fa'ala domin wannan yana daga cikin kamalan tauhidi sallama wa ƙaddara yana daga cikin kamalan tauhidi sai a ƙarshe masail ko ya ce fihi masail akwai mas'aloli a cikin baban kamar haka al'ula mas'alan farko tafsirin ayatain fi ali imran tafsirin ayin nan guda biyu da suka zo cikin ayat imran cikin suratu ali imran wanda mun yi tafsirin su ko daya a darasin da ya gabata daya kuma a yau muka yi takaitaccen bayani a kanta a saniya mas'ala ta biyu annahyu an istarihi an ako annahyu an istarihi an annahyu sarih annahyu sarih annahyu sarih an qawli law anni fa'altu kaza wa kaza idza asabaka shay'un hani a sarari da manzon Allah yayi akan fadar lau anni fa'altu kaza wa kaza inda na aikata kaza da kaza da kaza da kaza ya za a saba ka shehun idan wani abu ya same ka an hana shi yasa malamai suka ce haramun ne maka tsakana inda kaza da kaza akwai inda zai zama haram akwai inda zai zama shirka ma mun gane ko na uku ta'lilul mas'alati bi anna zalika yaftahu amal ash-shaytan nuna sababin mas'alar abin da yasa aka hana saboda yin haka yana buɗe ƙofofin shedan yana buɗe ne yana buɗe aikin shedan sai ta bakin ciki da damuwa da gaba da hushi da kaza da kaza wannan duka aikin shedan ne الرابعة مسألة هدوء الإرشاد إلى إلى hasan shiryarwa zuwa ga magana mai kyau idan wani abu ya samu irin wannan sai ka ce mai kaddar Allah wa ma sha'a fa'ala kaga wannan magana ce mai kyau to in an hana ka faɗar wata magana sai kaga an baka mai kyau da zaka faɗa الخامسة مسألة تبير الأمر بالحرص على ما ينفع من الاستعانة ما الاستعانة بالله أمرني game da kauɗaituwa da abinda zai amfani ka a addininka da duniyarka tare da neman taimakon Allah a cikin wannan dan ba abin da zaka iya yi sai da taimakon Allah as-sadisa abu na shida na karshe an-nahyu an biddi zalika wa huwa al-ajzu hani game da kishiyar wannan wanda shine kasawa gajiyawa da kasawa da cima da ragwanci da sauran abubuwa irin wannan an hana wannan ba a san mutum ya zama shi ma zaune wanda daidai wannan gabar muka yi dogon wa'azi wanda ba mu saba ba to sai mu tsaya daga nan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakuri Allah ya fi mara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah